Ali ya daina rawa a cikin waƙoƙin fina-finan Hausa. Ko menene dalilin da ya sa shi jarumi Ali ya ce ya daina rawa a cikin waƙa tun daga waƙar da ya ayyana? A wata hira da gidan jarida na Kannywood ya da shi jarumi Ali an yi masa tambayoyi da dama daga cikin tambayar da ta ɗauki hankalin jama'a a cikin tambayoyin da aka yi masa ita ce shin zai ci gaba da amsa sunan da ake kiransa a da wato yaro mai tashi inda jarumi alinuhu ya amsa musu tambayarsa da cewa ai yanzu idan aka kira shi da wannan sunan ji yake bambara kwai kuma a duk sanda aka kira sai kan iya tuno wanda ya sanya masa wannan suna wato ibrahim mandawari Ali Nuhu ya ce ai a yanzu girma ya cin musu. Kanne da 'ya'ya sun shigo sun ture su gefe ta ƙarfi da yaji. Da haka da yawa wasu abubuwan sun bawa yara. Da haka shi a yanzu ma ya daina yin rawa a cikin waƙoƙin Hausa. Sai dai kawai ya ɗan yi rangaji ko ya ɗan rausaya, amma ba zai yi rawa da tsalle da juyi kamar yadda ya saba yi a shekarun baya ba. Wannan abin ya faranta wa mutane rai da yawa musamman sauyin da suke kiransa da sarkin masana'antar kaniwo don bai kamata a ce sarki ana ganin sarki yana tarawa kamar dan mazari ba haka ake so duk wanda girma ya kama shi ya karbi girman ya rike shi hannu biyu ku yi subscribing din channel ɗinmu sannan ku danna sanarwa domin samun sababbin bidiyon mu idan mun ɗora idan kuna da tambaya ko korafi ku yi comment kuma za ku iya share da social media whatsapp facebook domin wasu 'yan uwa su gani mun gode da kasancewa ku da tashar mu ta komai da ruwanka tv1